matsalar rashin haihuwa hmm. kuma ya kamata mutanen su gane cewa ba mace kadai bace take iya samun matsalan haihuwa hmm. namiji shi ma yana iya samun matsalar haihuwa tunda kuma da maniyi da kwai ne hmm. suke haduwa su zama da ai kawo kowanne su abin a duba ne eh, hasali ma shi um, contribution wato gwargwadon matsalar na maza da na mata bambancin ba shi da yawa yanda mace take samun matsala kwarai da gaske kwarai da gaske a mata mun yi magana infection din ko su ma a maza akwai kwayoyin cuta da su iya kawo musu rashin haihuwa wasu ma tun daga ƙwarciya akwai abin da muke kira hangui to eh mun dai san hangui namu na arewa eh. eh to wani hangun zai iya ba ya tsaya a daidai makaimakansa ba eh, yawa zai iya ya wuce har gaban namiji ya je ya damejin inda ake sarrafa kwai eh. nashi ya zama da kwata-kwata lokacin da ya zama mutum bai da kwai kuma babu yiwuwan eh, um, eh, samun eh, ciki a tare da shi banda wannan a cikin maza akwai wanda su kuma haka Allah ya halicce su eh halitta ce wasu ana iya a gano alamansa ko lokacin da aka haife su gaban gashi dai kaman gaban namiji amma kuma akwai dan shubaha a tare eh ana kokonto ana dan kokonto eh. ko kuma a lokacin da ya kamata a ce ya balaga sai a ga bai balaga daidai kaman sauran yan uwan shi na gida ba ko kuma eh. sauran abokanansa na gari ya jima bai samu alamun balaga a tare da shi ba ko kuma ma ya balaga amma sai ka ga akwai dan wasu abubuwa da yadda aka san namiji ke da su shi bayi da shi ko murya ne kamar mata eh sai a ga ko kuma mata maza da akan yawa mai kama da mata eh. haka shi ma yana iya kawo kwarai eh. yana iya kawo rashin haihuwa banda wannan wani kila ma hatsari ne yayi sai a samu dameji a wurin gabansa to shi ma ita ma yadda mace take da wannan bututun da ke hada kwai eh, da mahaifa to shi kuma namiji yana da bututu da ke hada inda aka yi kwannan da kuma waje yadda a lokacin da ya sadu da mace sai ya zuba wannan maniyin to idan ko a ce a lokacin hatsari an samu damejin wurin mm. hanya ta toshe babu yadda za a iya mm. um, saka mace ta samu ciki a wurin maza kenan to ita kuma mace banda wannan infection din da muka ce wata ma haka Allah ita ma ya halicce wannan eh. bututun yana da matsala haka mm. na gani wata kuma ma mata maza ai aka ce mata maza akwai mata akwai maza mm. to wata mace ce lokacin da aka haife ta mu a iya sanin mu mace ce mm. amma waya Allah akwai wasu sanadarai a jikinta da suka sige sa ta mazantaka haka wani lokaci a lokacin za a danga alamai shi wani lokaci sai ta balaga wani lokaci ma sai ta yi aure a lokacin jima'i sai a ga ko hanya ma a toshe ne saboda akwai dan mazantaka a tare da ita to haka na fahimta shi kuma mace ita kuma mace kwan shi ma kan shi akwai matsaloli da yawa da yake faruwa da shi akwai wata babban cuta wanda yanzu ma yana ƙara karuwa ne a tare da mu da ake ce ma polycystic ovarian syndrome me kenan kwai ne na mace mm. amma saboda um, halitta da kuma abubuwan da muke ci na yau da gobe da yadda rayuwarmu yanayin rayuwarmu ta canza eh, eh sai ya zama na ta, yana da dan matsala ba za ta rinka sakin kwai ba duk wata ah. gashi ita mace duk eh. wata akwai kwayaye kenan da a lokacin dama mun san alamun balagan mace kololuwan shi shine ta fara al'ada to amma alamun wato mace tana sakin kwai duk wata shine duk wata ta ga al'ada kai ya wuce kwana a talatin da biyar daga wancan farin wancan eh. al'adar zuwa wata al'adar ta zo a lokacin ta wuce kwana talatin da biyar hmm. akwai yiwuwar kila ba ta sake kwai ne wata wata to in eh, kuma ba sake kwai wata wata ba ko an yi jima'i duk watan hmm. babu yiwuwar samun ciki na so kaɗan daga cikin abubuwan kenan wata ma mahaifar ce take da matsala ko Allah bai halice ta mahaifan ba eh, ko kuma kwayoyin cutan eh sun shiga mahaifa eh yanda suka yi damejin bututun suna iya su na damejin cikin mahaifan sab za ta iya samun ciki to misali eh, malama bari mu kalli kafin mu dan ƙara shiga nan gurin kamar inda ake tunanin an haife su haka akwai wata hikima ne da aka yi su wa'annan a ce kila wata kila ai sa'a su riƙa haihuwa ko ku su kamar da akan ce juya akwai namiji juya akwai mace juya su haka suke har abadan abadan to kwai da gaske halitta ce ta ubangiji amma kimiyya ya yi nisa sosai yanzu su turawa ma da wadda ita za a halicce ta allah zai halicce ta a macenta ta ce ita yau namiji take so ta zama hmm. kuma za a yi ta mata saka mata sinadarai a jikinta a yi mata um, tiyata hmm. ta wayi gari ta zama namiji sak har da abin da namiji yake iya yi na harkan jima'i tana iya yi shi haka nan shi ma a ce an halice shi namiji hmm. akwai abubuwan da za a iya yi da yawa da zai sa to misali in muka dauka a yanayin mu wanda mu a yanayin mu haka al'adar mu da mu nan yadda muke eh, idan waɗannan matsalolin zaki ga wani kila bai iya gane cewa bai haihuwa bane ne sai kila dai zai tunanin wata matsala ce take tattare da shi a je can a je can ki ji masu magani can su ce ai da mun baka ko baka haihuwa za ka haihu ki ma matsalar ki mun sani menene wa duk irin waɗannan abubuwa ya ke ganin wannan matsalar to mu a likitance eh, a wani yanayin mu a nan yanayin mu a eh. likitance akwai gwaje-gwaje da ya dama da za su nuna menene matsala da yake kawo rashin haihuwa amma ya kamata mu san cewa ko a can turai inda suke da komai da komai za a iya yi maka gwajin kakkaf da ake da shi na duniya nan amma duk da haka ba za a iya gano matsala rashin haihuwa ba a cikin mutane goma za a iya samu kamar kalla mutum daya da ke da irin wannan matsala amma kaga guda taran nan za a iya cikin gwaje-gwajen mu idan yanzu kamar mace ce ta zo wurin mu na farko za mu mata tambayoyi da yawa hmm. mu gani kina al'ada duk wata kin taba samun abu mai kama da wancan infection din da muka bayani hmm. a gidanku akwai masu irin wa'annan matsalolin a cikin yan uwanki mata ko mama ki ta samu matsalan samun juna biyu kina lokacin da um, balaga kin balaga daidai yanda ake ake ake zaton wanda yan shekarun ki ya kamata su yi ko ko eh. kin samu matsala da wani? duk a tambayoyi za mu gane wannan sannan za mu duba ta tun daga sama har ƙasa mu gani kiba ne ya mata yawa siranci ne mata saboda kowanne su yana iya kawo rashin haihuwa to sirantaka kwarai ko kiba duk suna ɗaya da ai sirantaka idan ya yawa shi ma kwanne da muka faɗa wata wata ko ba za ta iya sakin shi ba saboda sinadaran jikinta gaba ɗaya sun yi ƙasa shi ma yawan kiba hakan nan ita ma ba za ta rika sakin kwai wata wata ba a'a tana akwai matan da zaka ga suna zuba da ruwan nono amma kuma ba juna biyu gare su ba shi ma wata alama ce na cewa akwai wani sinadari a jikinsu da ya yawa wanda yake iya kawo rashin haihuwa wata gasu ne za ka gani ba inda ya kamata a ga gasu ba a eh, mace ƙarƙashin um, hantsanta a ƙirjinta ko hmm. kuma a jiki gasu sun yawa ko muryanta ne ya fashe kamar irin yadda ake sanin muryan maza duk cikin abu alamu ne duka na waya Allah ba ta sakin kwai duk wata kuma zai iya yin kawo rashin haihuwa to amma iyakan wannan da tambaya da ah, da duba tun daga sama kasa ba lallai bane mu to shi yasa akwai abin da muke kira basic investigations wato gwaje-gwajen da kusan duk wanda ta zo take da matsalan haihuwa za ta mata amma mu huna da ka'ida idan mata da miji suka zo suna da matsalar rashin haihuwa hmm. mun fi so a fara gwada maniyin namijin kuma akwai dalilin yin haka eh hmm. kusan duk gwajin da za a yi mabaci abu ne da zai dan shafi jikinta shi kuwa mani ba da shi kawai za a yi eh. ba da shi za a yi kuma idan muka gwada za mu gano abubuwa da yawa idan akwai matsala ka san na faɗa maka cewa su ma maza suna da mm, matsala da iya kawo rashin haihuwa eh. yauwa to mu da shi makan fara idan Allah ya sa aka yi wannan aka ga cewa babu matsala yauwa daga nan sai a fara mata gwaje-gwaje idan ta fara al'ada yau za ta zo sai ta mm. ba da jini daga rana na uku wannan jini zai nuna sanadaran da ke jikinta da suke kontrolin um, haihuwa ko rashin shi wani yi sama ne wani ya yi ƙasa ne to kaga idan kamar wannan ne aka gano za a iya bata sinadarin kenan cikin ikon Allah sai ga ta samu ciki idan wannan sinadarin ba mu ga alamun akwai matsala ba akwai hoto da ake yi shi kuma eh wanda ake saka wani um, ruwa haka ta gaban mace sai ya zama kamar fitila sai ya nuna mana da cikin mahaifanta eh, da bututun nan nata gaba ɗaya nuna mana mu gani hanya a buɗe take ko akwai matsala idan muka yi wanne muka ga babu matsala za a iya ai mata hoto wanda muke ce ma ultrasound scan kawai a gani mahaifan ma tana nan idan tana nan girman ta daidai yadda muke so ne su ma kwan nan suna nan idan suna nan sun yi girma ne da yawa ko ko sun yi kankanta to shi ma kwan idan ya girma matsala ne eh ita inda kwan take kenan gaba eh, eh, ɗayan ta ba akwai abin da muka sani wanda yake shine normal idan ya girma da yawa gaba ɗaya wurin alamun cewa akwai wannan cutar da na kira maka wato polycystic ovarian syndrome kenan hmm. to duk cikin gwaje-gwaje